أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يوم مسلمي kamar kullum muna ƙara jaddada godiyanmu ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya halicci kowa ya halicce mu ya rayar da mu har ya zuwa wannan lokaci ya ba mu lahiya ya arzuta mu ya ba mu samun damar haɗuwa da ku a cikin wannan darussa masu ɗimbin albarka darussa wanda muke karantar da mu abin da ya shahi kyakkyawar aƙida wadda addinin musulunci ya yarda ita muna fata ga Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu damar samun fahimta mai kyawu ta wannan darusa ɗin da addinin shi da kuma samun dacewa da kyakkyawan ayyuka don mu samu babban rabo a wannan duniya ɗin kuma mu samu babban rabo a ranar gobe rana mai muhimmanci ranar lahira bi iznillahi ta'ala alhamdulillah muna nan cikin dai bahasin mu'ajiza wanda yau muna son mu yi ishara game da wasu abubuwa musamman abin da ya shahi tambayoyi da kuma kuskurantarwar da ake yi game da shi wannan mawdu'i ɗin na mu'ajiza ta annabawa dangane da mu'ajiza ta annabawa farko muna son mu sani shin wannan mu'ajiza ɗin aikin Allah ne shi ne ke yin wannan aikin babu wani sa hannun annabi cikin wannan ko kuma aikin annabi ne ko kuma aiki su ne su biyu mu sani wanda ya fahimci tauhidi na halitta wanda ya gabata mun yi bayani kan tauhidi na halitta inda muka ce a can wurin Allah shi ne mahalicin duk wasu ayyuka amma sai dai abin da ya shahi ayyuka kamar irin na mutum da wasu sauran ayyuka yana sa su hannun wata halitta amma ba wai ana nihin ba wannan halitta ita kaɗe ta kaɗaito da wannan aikin babu wani taimakon Allah ciki a'a Allah shi ne asalin dalilin wannan aikin kamar da muka ce wani markazi ne na wuta wanda sai da shi za ka gani in ya bada ƙwan wata yake bada haske to haka Allah dole shi ne dalilin bada duk wani ƙarhi da wata ƙudura da wata dacewa da lokacin da za a yi abin ga halittun shi sannan su kuma su ne ke gabatar da ayyukan kai tsaye a nan ma dangane da abin da ya shahi mu'ajiza haka ne Allah shi ne ke da babban iko cikakken iko na yin wannan aiki ɗin amma wa ke aikatawa kai tsaye kowa ya sani annabawa ne kamar yanzu annabi Musa da ya buga sandan shi dutsi ya rabu ƙohohi na sharuwa suka hito ko kuma ya saki wannan sandar ta zama macijiya ka gani shi ne ya wannan aikin amma haƙiƙa wani ne ya aikin asalin wanda ke ba da ƙwarar aikin Allah ne amma waye kai tsaye yin wannan ayyukan har shi ne ma Allah a wani wuri inda yake ba labarin annabi lokacin yaƙi da ya wata jiwa ya jefi kafirai Allah yake cewa wa ma ramaita walakin Allah rama wa ma maita, idh ba kai kai jiwa ba lokacin da kai jiwa kenan asalin wanda ya jiwa walakin Allah rama kun gana hakika ta bayyana cewa kenan duk ayyukanmu ba mu cewa wai Allah shi ke aikatawa ta yadda za mu cewa a ya Allah zai sa ni cikin wata alhali shi ya aikata aikin ya bani kudura amma ba wai ya ce lalle ba wannan aikin shi kaɗai zan iya yi ina iya in zaɓi wani aiki na ƙwarai kenan ba lalle ne in aikata aikin banza ba ina iya zaɓin na ƙwarai wanda zai sani aljanna kamar yadda ina iya zaɓin na banza kuma in kai kaina inda bai kamata ba kenan shi dai Allah yana ba da cikakken iko da zaɓi ga mutum saboda haka nan mu'jiza mata annabi Allah shi ke ba da wannan ikon na mujiza nan ƙarawa kuma sai ya ba da izini don annabi ya nuna mutane shi annabin Allah ne don ya zama alama don kar kowa ya zo ya ce shi annabi ne babu wata alama ta nan ne muke gane annabawa annabi Muhammad kamar misali da wannan mu'ajiza ce ta bayyana cewa lalle shi annabin Allah ne har ma ta bayyana cewa lalle shi ne babban annabi wanda Allah yake ji da shi a nan wurin bayan mun san wannan mun fahimci wannan muna gane cewa mu'ujiza kenan tana da muhimmanci lallai muhimmancin gaske saboda wata alama ce to dalilin wannan muhimmancin nata sai aka samu wasu mutane suna son su kawo matsala kan mu'ujiza wani lokaci suna nuna cewa mu'ujiza ai ta saba ma suna da aka sani ta Allah don Allah yana cewa sunnatallahi fil ladina khalaw min qabl shi ne ki cewa wala tajidu li sunnatillahi tahwila ai Allah ya ce sunna shi ita ce wadda ta gabata wadda kowa ya santa komi da dalili ake samun shi komi da dalili ake samun shi saboda haka nan ba za ka samu sunna Allah ba kuma tana canzawa kullum yadda take haka take to ita kuma mu'ajiza muna ganin ta saba ma saboda an ce dole ta saba ma al'adun mutane wanda mutane ba san da irin wannan abu in suka ji za su yi ta'ajibi su yi mamaki an ce dole ya kasance ta saba ma al'ada fara lil al'ada. dole ya kasance haka nan saboda mi saboda kar kowa ya je na iya zuwa da ko saboda in ka zo da abin da mutane duk sun san da shi yana faruwa kaga kenan kamar yanzu salula a wannan lokaci din a wannan lokaci eh, kowa ya san wani abu ne wanda tana ba da mamaki yanzu in aka tado wanda ya wuce shekaru irin zamanin annabi ya ganta zai yi mamaki miyawan ga abin kana kiran mutum yana kiranka kuma kana ji kuna jin junanku kowa yana ji abin da kowa ke gai zai mamaki ya wuce hankalin shi mun ce ko da ke irin wannan ana samun shi ne da ilimi shi yasa wannan ma ba a ce mai wai abin da ya wuce al'adar mutane tunda ana iya samun shi da karatu saɓanin mu'ajiza ko mun karatun da kai ba za ka kai ga wannan abin ba na'am kana iya yin karatu kamar irin na sihiri kai wani abu na ban mamaki amma mutane za su je su yi karatun shi ma sihirin sai irin naka ka kenan baka zo da wani abu wanda mutane ba su iya su yi ba baka zo da wani abu kuma wanda bai saba ma hankalin mutane a takaice dai wanda suke nuna cewa wai wannan sunna ce sunna ta Allah sunna ce wadda take da ma ba ta ba a ganin wani canji gare ta to kai kuma da kaza ka zo da mu'jiza ka zo da wani abu wanda ya saba ma sunna kenan ka saba ma to anan amsa da zan bada cewa sunna mutane suna ɗauka cewa abin da dike al'adar mutane abin da suke gani shine kadai sunna akwai abinda. ba wai sai kana ganin shi ba kamar mu'jiza sunna ce ita ma shi yasa Allah ya maida ta sunna ce tashi duk annabin da zai zo sai ya gama shi da wani abu wanda zai ba mutane mamaki kenan sunna Allah ce sannan wanda zai zo da shubha ta cewa ai a wani wuri mushirikai sun zaki tambayar annabi ya kawo aya amma mai annabi ya ce cikin alkurani kamar inda Allah yake cewa wa qalu laula nuzila alaihi ayatun min rabbih wal inna allaha qadirun ala an yunzila ayatan walakinna aktharahum la ya'lamun Allah anan wurin yana cewa suna tambayar wai a zo musu da aya da dai aya ta zo mu daga ubangijinmu wadda za ta samu mu yarda cewa lalle kai annabi ne sai annabi ya ce inna Allah qadirun ala an yunzila ayatan ai Allah yana iya ya sauko muku da aya sai da yawa daga cikin mutane ba sani ba kenan kamar wannan aya tana son ta nuna mu kenan kamar san ma an yi watsi da mu'jiza ba zancen mu'jiza cikin wanga tsarin saboda annabawa ba su ma zo da ayoyi ba anan muna da ayoyi da dama zan ba da misali da guda wadda take nuna cewa ai an yi ta kawo musu ayoyi wannan ma me suke nunawa an kawo musu gaskiya hakika ne suka ce ba su yara da ita kuma wani abu suke so daban a nan ne Allah ya ce a gaya musu kamar yadda yake cewa idza ja'atuhum ayatun Kalu lan nu'mina hatta hatta nu'tiya mithla ma utiya rasulullah lokacin da za a zo musu da aya sai su ce su ba za su yi imani ba hatta na otiya mithla ma otiya rasulullah sai an zama mu da abin da aka zama mu kamar annabi kaza da annabi wancan da wancan annabi mu irin su muke so kenan lokacin da za a zo musu da aya kenan Allah yana zo musu da ayoyi kar mu ɗauka cewa waccan aya tana nuna ba a zuwa da mu'jiza kamar Allah ma duk mu'jizi bai yarda da su ba a takaice dai duk wanda ke da irin wannan shubha din wannan su ne amsoshin da za a iya ba su game da cewa Allah subhanahu wata'ala ya yarda akwai mu'ujiza. kuma shi yake aiko annabi da mu'ujiza don ya zama alama ce wadda take nuna cewa shi daga Allah ne saboda ba kowa ne za mu karɓa ba mu ɗauki shi shi annabi ne tana yawa ya kai mu ga hallaka sai wata shubha wadda za ta iya zowa ta ce mun ga annabawa mun tashi labarin sun zo da mu'ujiza. har daga cikinsu kuma annabin rahama shi ma ya zo da mu'jiza amma sai dai mu abin da ba za mu iya ganewa ba ya za mu gane da irin yawansu na annabawa ɗin mu gane wannan shi ne mai gaskiya ko kuma abin da ke faɗa gaskiya ne ko kuma lalle ne ya kamata ya turo annabawa ɗin sai mu ce eh lalle ne ya kamata Allah ya turo annabawa saboda mi saboda Allah na ɗaya mu sani mai hikima ne kuma duk abu mai hikima duk wanda yake mai hikima ko mutum ne za ka gani ayyukan shi ba su saba ma hikimar shi hikimar Allah kuma mai tete, ya yi halitta kuma yana son ta samu shirya. a nan wurin saboda samun shirya da Allah ke so bayi su yi dole zai aiko bayi masu gaskiya wanda idan ka bi su za ka bi hanya madaidaiciya tare da su saboda in Allah bai yi haka nan ba kaga ya sa a hikimar shi ta yin halitta dan ba wai ya yi halitta bane dukan mu zube ba ya yin komi da mu wannan duka mun san shi kuma ya kamata mu ƙara tantance shi saboda wasu wanda suke zowa suna shigowa addini da wasu ƙananan shibohi don su cuta mu addini kamar daga ciki wanda suke zuwa sa maka shakkun annabinka alhali ga mu'ujizi wanda suka nuna cewa har yanzu mu'ujizin kuma suna nuna mu'ujiza tana nan dawwame ba wai kawai tun wancan lokacin ba har yanzu annabin rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo da mu'ujizi wanda har yanzu wannan mu'ujizin su ne waɗanda suke ƙara nuna cewa risala wannan ta annabin nan ita ce dawwamamman risala ita ce kuma yardaddar lisara wadda Allah ya yarda ita kenan ita ce saƙo wanda Allah yake so ba mu da wani saƙo wanda ya yi wannan shi ne saƙon da Allah yake so mu riƙe da kyau mu yi hankali kar mu yarda wasu daga cikin mutane wanda sun hita daga hanya wanda za mu iya cewa an share su daga hanya sun gano ba su da wani rabo ranar tashin kiyama ba su da wani babban rabo saboda haka nan suna son duniya kowa ya halaka sauransu da ba su imani da Allah ba wannan kenan sai mu kiyaye shi dangane da mu'ajiza Allah ya ƙara ba mu babban fahimta mu gane annabin mu shine fiyayyen annabi wanda ya kamata mu imani da shi sai nan gaba abin da za mu ishara gare shi shine dangane da abin da ya shahi annabi za mu yi bayani kenan bayan mun tabbatar da harakar annabawa da kuma mu'ujizojinsu yanzu muna son mu yi bayani musamman dangane da abin da ya shahi annabin rahma sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaya annabin ne yake wani alamomi ne suke nuna mu lalle nabin nan wanda ake cewa shi ne fiyayyen halitta lalle shi ne fiyayyen halitta wanda Allah ya yarda shi wani annabi ne shin wannan annabi ne wanda ya zo da alkur'ani ko kuma wani annabi ne daban ko kuma ma kawai daga annabi isa kamar yadda kiristoci suke cewa ba a turo kowa ba shi ne ƙarshen annabi ko kuma irin na yahudawa ne annabi musa shi ne ƙarshen annabi to mu sani annabi yana da alamomi wanda muke gane shi annabi ne shine yanzu za mu karanci hanyoyin tabbatar da annabin musulunci na ɗaya daga cikin hanyoyin tabbatar da addinin annabin addinin ganin musulunci muna da alamomi kamar guda takwas wanda za mu zo da su a yanzu kenan mun tattaro alamomi wanda muke gane cewa wannan annabi namu shine annabi na ƙarshe kuma annabin da ya fi kowane annabawa kuma risalar shi ita ce risalar da ya kamata a karɓa bayan duk wasu annabawa da suka zo suka wuce shi ne yanzu zamanin shi ne muke ciki lokacin shi ne muke ciki saboda ƙurewar lokaci a nan za mu dakata sai darasinmu na gaba kenan za mu zo da wannan alamomi ɗin guda takwas insha Allah subhanahu wa ta'ala wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tayyibin tahirin